الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك اللهم دا سورارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي قسم شواتار tare da ku cikin wani sabon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 da kuma shafin rama da ke kan dandalin sada zumunta na facebook a yau dai muna lahadi 28 ga watan zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar yayyan talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu farfesa shak muhammad sani umar jan lemo oon babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni suna na mubarak hamza adam da zan kasance tare da ku cikin shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah a cikin shirin namu na yau za mu shiga kai tsaye domin fara karantar tambayoyinku domin jin amsoshin tambayoyin daga bakin malam. Akar makallahi ne tambaya ta farko a cikin wannan shiri yake cewa idan an yi aure a cikin fim aka gabatar da siya sadaki da shaidu amma iyayen amarya ba su sani ba shin auren ya ɗauri? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd wa masu kallo da sauraron a wannan lokaci Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wanda ah, ya kamata mu sani shi ne, shi aure yana da rukunai, da aka rasa rukuni ɗaya daga cikin rukunansa to bai ba. Cikin rukunan aure akwai wato su waɗanda za su yi auren, a san waye zai aura wa za aura, shi ne almahal. Wato wane da bijin wane da wace ce matar, ba za a zo a yi aure akan wani wanda ba san waye ba ce an aura ma wani ba san shi ba daga ba a ji a nemo wani a ce to kai ka zo ka karba auren kai ne mai ci mata mijin wannan ba zai yi ba zai san san wani ne sai auri wanci mu rukuni ne daga cikin rukunin aure rukunin aure akwai wani shi ne wanda zai ba da ita macen zai ba da aurenta ko ubanta ko ɗanta don mace ce babba tana da ɗa babba da da ɗan ɗauranta ko ɗan uwanta yayanta ko baffanta wato ɗan uwan mahaifinta uwansa ko kaninsa da dai wanda duk ya shari'a ta yanzu cewa zai iya zama wali to sai shi ne zai ba aurenta wani can daban ba zai iya ba da aurenta wani da waliyin ta yana nan haka ah, ba za ta iya aurar da kanta ba bisa ce ita ta ɗauki nauyin auren da kanta da kanta wata wannan eh, mazinaciya ita suke wannan ba matar aure ba dole a samu wali sannan kuma dole a samu sadaki dole a samu sadaki wato a yadda cewa akwai sadaki ko da ba a ɗauko shi a lokacin an bayar ba amma dai kada a ce babu wasu auren da aka ce babu sadaki to bai zama aure ba dole a ce ga sadaki ko dai a yanke sadakin ko kuma a ce nan gaba za a yanke a faɗi nawa za a bayar amma dai ya zama akwai shi ana iya zuwa a ɗaura aure ba amma tantance nawa za a biya ba amma ba da sharaɗin babu ba sharaɗin akwai sadaki amma daga baya za mu tattauna a ga nawa za a bata ko a ba da shi a lokacin ko kuma a ce nan gaba za a bayar duk ya halatta amma dai dole ya zama akwai shi wata sadaki rukuni ne sannan a samu siga da za ta gudana tsakanin shi da ba da aure wato waliyu da kuma shi ne karɓar aure ko da shi an ganna kansa ko wakilinsa da ya turo waɗannan duka su ne rukunan aure idan aka yi aure ba ɗaya daga shi mun to aure bai ɗauri ba idan ba aure ba to abin da zai faru a fim wasu ne su a junansu can ba waliyu ba waliyi kawai dai a zo a ciki a wasance a ce kai ne ubanta saura ka ba da aurenta a cikin wasa a nan an rasa waliyi saura ka bai a ce an yi aure ba aure ba zai samu a haka ba inda ba waliyi amma da za mu kaddara cewa ubanta ne a fim din na gaske na gaske ko wanda zai iya zama waliyinta idan ba uba kamar ɗanta ne ko mijinta abinan ɗan uwanta ne zai iya zama waliyita sai ya ce kira ta ya kira wani ya ce ya ɗaura musu aure wani na ba ba ka aure ta to aure ya yi ko da afin ne in ya zama na an sharaɗin da muka ambata suka cika sharaɗin da muka ambata suka cika to ko afin ne ba shi ba a wasa a cikinsa ko da wasa mutum ya ce wa wani na ba ka ya ta aure kan sadaki kaza ya ce na karba shi kenan ta zama wasa sau ba zai da ce kai wasa fa nake maka ba ba wasa a cikin harkar aure saboda in dai har ya ce ya ba shi kuma ya ce ya karba shi kenan ko in ya ce yana son ina son yarka da aure zan ba da saraki kaza ce na baka shi kenan ta tabbata ko da a wasa ne shi ne abin da ake cewa jiddohun da jiddin wa hazzohun na hazza da saki da aure da saki da yantawa gaskensu gaske ne wasansu gaske ne jiddu jiddun wa hunna jiddun wato gaskensu gaske ne wasansu gaske ne babu wani wasa a ciki to amma dole sharaɗin sai sun cika amma haka in ba wa sharaɗin ne suka cika ba wani can ba zai iya aure da irin wani ba don kawai an ce shine uban fim da zai iya zama waliyin gaske ba don ya ce ya ba da ita da ya ka wannan ba za a kira shi aure ba. Sakamaka launi wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum yana bin wani bashi kuma ya ƙiyar biya shi shin mai bin bashin zai iya ɗaukar wani abu daga cikin dukiyarsa ya sayar domin ya karɓi haƙƙinsa ba haka ake ba inda haka ake za ta rigima saboda zai ɗauki wani abu nashi ya yi masa kuɗi shi kaɗai akwai shari'a ita shari'a ita take cewa to a je idan yana da kadara ba da kuɗin zai biya ɗauki kadararsa a sa ta a kasuwa a sayar da ita da farashin kasuwa a ɗauki kuɗin a biya mai haƙƙi haƙƙinsa sauran canjin a bawa mutumin da yake mai kadara amma ka ce kai da kake kake riba shi ya koya ma za ka sai masa da ita idan abin dubu ɗari ne kana iya zuwa kai kana shan bashi shi bashi dubu talatin kana iya zuwa ka bugar da ita a dubu talatin ɗin ka ce ka rage kuɗin kana iya bugar da ita a dubu hamsin ka ɗauki dubu talatin ka bashi ashirin tare da cewa kadar su za ta dubu ɗari sai kai buƙatar ka kawai kake so ta samu shi yasa dan kana da bukata ba a yadda kai kuma ka yi abin da zai cutu ba eh, so shi yasa shari'a take shiga Ya ka shigar da shari'a ta ita shari'a ita ce za ta ce to za ka da kuɗi amma yana da kadara hmm. eh, to kadara tashi tana ina ga ta kaza kaza ne a nemo masu sayan wannan nawa za ta yi a kasuwa kaza ne shi kenan a sayar a kuɗi a ba mu kuɗi kuɗinsa rauda eh, a ce kuɗinsa ne ya biyo ta hannunka to wannan shi ne malamai suke cewa mas'alatul zahar ta wanda kake bin shi bashi kudin ya biyo ta hannunka kamar ka ka samu bashin ka ya biya dawo maka sai ka rike kayan ka shi ma anan wasu malaman suna ganin bai kamata ta hanyar cin amana kai ka ce ta haka za ka karbi kudin ka ba kamar shi ya ce amana kai maka ce amana amma dai wannan daga cikin malamai kamar shafi'iyya suna ganin ba laifi da har ta taurin bashi ya rike ma kuɗi ya rike ma kuɗi sai wani ya turo masa kuɗinsa ta hannunka to kana iya ɗaukan iya naka ka ba shi sa inda ya san kana bansa amma ba wai ka je ka ɗauka kayansa ka kai kasuwa ka sayar da musu farashi sai da kanka ka sayar da su ka ce gashi ka sayar da kayansa ka za ka ba shi kuɗinsa a nan za a iya samun takaddama mai ƙarfi. To, malam shi ne wannan tambayi cewa yake, shin mutum zai iya ware wani lokaci kullum ya rika karanta alƙur'ani da niyyar ladan karatun ya isa ga mahaifinsa da ya rasu inda aka sani akwai abubuwa na aikace a aikace waɗanda a musulunci ya zo soshi suka zo akan cewa kai tsaye sa yana tafiya zuwa ga mamaci ana iya yin su a madadin mamaci kamar wanda bai yi hajji ba a yi masa hajji ta wakilci da niyaba shi wannan nasi ya zo da shi a hujja annar suka san da an shugaba kamar sadaka wanda ya rasu a yi sadaka a madadinsa yana da nassi nassi ya zo da shi to sadaka akwai abubuwan da nassi ya zo da su ana iya yi mutum idan ya rasu sauran ayyuka kuma da nassi bai zo da su ba kamar yau azumi na ba kance shi na nassi ya zo da shi hadisi abdullahi dan abbas mutumin da ya yi ba can, azumi sai ya rasu cikin magadansa sai wani masa ya biya masa wannan bakancin da ya yi shi wannan nasi ya zo da shi man mata wa alaihi saumun sama an huwa liyu ana nufin saumun nazar wato azumin bakance waɗannan da su sun zo da su kuma akwai abin da nasi bai zo da shi kamar sallah misali in mm-hmm. zai iya tsayawa sallah tun farko da niyyar wani yake yi wa sallah yana yin sallah da wani wani nasi bai zo da shi ba a ah, hakanan karatun qur'ani nasi bai zo da shi ba amma wasu daga cikin malamai kamar ibn taymiya cikin sa fa'idatul jalila yana ganin cewa mutum zai iya yin ibadar a karan harko da tashi ce ta kansa wato tsaya yi salloli na nafin hudu bayan ya gama sai ya ce ya ubangiji sallolin da nuna ta isar da ladan su gawa ne ce to a nan ya mallaki abin ya mallaki sallolin na fulfulinsa ne aikinsa ne daga baya ya yi sadakar su ga wani amma ba wai tun a karan farko ya tsaya sallah da niyyar wani yake yin sallah saboda shi ba wannan bai zo a abin amma don bayan ya yi ya zama shi wannan zai iya sadaukar da ladan zuwa gare shi to karatun qur'ani na isha a bisa wannan mazhaba ta ibn taymiyyah da tana da faɗi. yawancin malamai wasu sun taƙaita abin ne akan wanda na ya zo da shi a tsaye a kansa wanda na ya zo da shi ba sai ne kai mutum addu'a ita wannan ƙofa ce a buɗe kai wa mamace addu'a saboda haka idan ka gama saratun ƙur'ani ko ka gama sallah sai kai masa addu'a kuma Allah ya gafarta masa ya ji kansa kai ta wasu da wannan ibadar da kai ya Allah saboda ibadar nan da nayi saboda sallolin nan saboda karatun ƙur'anin nan Allah ka yi mawa na kaza kaza kaza ka gafarta musu ka yi masa rahama ka sa aljanna ce hukumar musu duk addu'ar da ya kamata ka yi mana ci ka yi wasulan da wannan aikin naka wannan ya fi ya fi tafiya bisa doron nasi akan a ce tun farko shi shine kana yin karatun saboda shi ya samu lada wa kan kallahu ne wannan tambaya yake cewa menene hukuncin yin sallah a zaune domin ana ganin mutane da yawa suna yin sallah akan kujera a masallatai a su rukunan sallah tsayuwa da ruku'u da sujjada waɗannan dole ne a san dukkan wani masallaci da zai iya yin su ya yi su idan ba zai iya yin wasu daga ciki ba ko ɗaya daga cikinsu amma zai iya yin sauran wanda ba zai iya yi ba ya faɗi da kansa amma sauran suna nan ba su faɗi da kansa ba a ƙaddara mutum zai iya yin ba zai iya tsayawa ba amma zai iya yin ruku zai iya sujjada wannan zai iya zama in an zo ruku ya tashi ya ruku in ya tafi sujjada sai ya ce dama ba zai iya ba to ta faɗi da kansa sai ya zauna amma da zarar aka ruku sai ruku sai tashi ya ruku ba zai iya ruku zai iya sujjada ko ba zai iya tsira ba zai iya ruku ba amma zai iya sujjada to tsayuwar da ruku'un sun faɗi da kansa amma sujjadar ita dole ya yi ta sauraka ba wai mutlakan da mutum ba zai iya tsayawa ba amma zai iya ruku'u zai iya sujjada sai ya ki zai zauna kawai gaba ɗaya ya yi sallar haka hmm. daidano ne ba tare da ya tafi ruku'u ba tare da ya tafi sujjada ba to in haka to ya bar abin da zai iya yi bai yi ba hmm. kuma barin rukuni a cikin sallah sallah ta ɓace ba haka ba hana sallah akai a zaune ba yadda a yi sallah a zaune idan ba za a iya yin ta ba a tsaye hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallar ka'iman fa illam tasfa fa ka'idan wa illam tasfa fa ala jan haka annabi ya ga ibrahim ibn Husayn ya tambaye shi game da sallah a zaune yi a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune ba za ka iya ba kai a kishin gida ma a kwance ma za ka iya sallah idan ba za ka iya tsayawa ba saboda ka dukkan rukunin da za ka iya yi shi to ba zai sare daga kanka ba saboda ba za ka iya yin wani ɗaya daga cikin rukunin ba dan ba za ka iya tsayawa ba za ka iya yin amma za ka iya rubuku za ka iya sujjada to za ka iya saboda ka sai ka zauna akan kujerar amma da zarar liman ya yi ruku'u sai ka tashi daga kan kujera ka yi ruku'u tare shi an fahimce ni idan za ce ba za ka iya ba sai a kama kujerar sai ka zauna a kai amma da zarar ka ga liman ya yi ruku'u sai ka miƙe sai ruku'u ya tafi sujjera sai ka tafi sujjera tun duk waɗanda za ka iya su ba ka iya cewa tun da dai ba ka iya tsayawa ba to ruku'un ma ba za ka yi ba sujjadan ma ba zan yi ba tun da za ka iya kuma ka yi to sallar ka ba ta yi. To wannan tambaya kuma cewa take mutum ne a baya ya kasance baya yin sallah da azumi yadda ya kamata sannan a lokacin makaranta ya saci kayayyakin mutane yanzu ya tuba amma bai san adadin salloli da azumin da ya bari ba kuma bai san yadda zai kai haƙƙin wasu daga cikin waɗanda ya cuce su ba menene ya kamata ya abin da ya shafi haƙƙin Allah sallah da azumi sai ya tsaye istighfari ya tsaye tanafifilo abin da ya shafi sallah ya kai ta na fulfilin salloli abin da ya shafi azumi ya kai na fulfili na azumi abin da ya shafi haƙƙin jama'a kuma shi wannan sai ya ta koda in waɗanda ya san suna nan zai iya samun su ko sai ya mayar musu da haƙƙin su ko ya mayar da magadan su idan sun mutu wanda ya san ba zai iya samun su ba ba zai iya samun magadan su ba ko sai ya musu sadaka da abin da ya san cewa ya karba daga wajensu idan bai san miƙidarin abin da ya karba ba to sai ya yi ta fitarwa har zuciyarsa ta gamsar da shi cewa yanzu dai ya yi abin da ya san cewa ya biya abin da ya san cewa ya cutar da mutane kansa da iya ma da ƙari saboda ka yi ta yin abin da zuciyarsa za ta samu nutuwa cewa yanzu kan ya san duk abin da ya karɓa wurin mutane yanzu ya biya na'u ta wannan tambaya kuma malam cewa yake wani mutum yana son ba da kuɗin sayan abin layya shin ya halatta a ba da kuɗin a sayi rago a yanka a raba naman idan an yanka za a iya ambatan sunansa a ce Allah ya karɓa masa ko dole sai shi da kansa idan ya yanka dabba. Ita eh, layya ba a ce in za a yanka mutum da ya sai an faɗi sunan shi ba. Muna duka shaci faɗi ne da mutane. Ita layya ba a ce idan za ka ya sai ka sai ka faɗi sunanka ba babu buwa babu wannan a cikin sharaɗi wani eh, ya ce kawai a zuciya sai ka kasa rago ka bayar wani zai ilayya da shi shi kira Allah zai baka lada ba sharaɗi ya aka bayan kan sai an kirawo sunan wanda ya ba ragon an ce saboda shi ake yankawa Allah ya riga ya sani ya san dan me kai ya san neman kayi da neman kusancinsa kuma shi kenan shi ne kuma zai biya Baka hmm. ba sharaɗi ana magana ambatan suna Eh, ba wannan sharaɗin. To a kalmin kallahu wannan tambaya kuma take cewa mutumin da yake fama da larurar spinal cord injury wanda hannunsa ne kawai suke motsi shin zai iya yin taimama ne ko kuma ya yi alwala da ruwa gwargwadon ikon da yake shi. A inda har yana da hannunsa suna motsi kira zai iya alwala su kawai dai sauran gaɓoɓinsa ne za su motsa ba. A yadda nake fahimta yayin hannu tun da alwala idan ka aikin hannu ba aikin kafa ba ne. da ba kafa wanke ta za yi don ya zama hannun da suna aiki ta zai iya alwala kenan da za ka zai ce zama ba amma in ya zanto ba zai iya alwala ba sai a yi masa na ko wanda za su iya masa in ba wani wanda zai iya masa a kusa to na san wanda ba zai iya alwala ba zai ce ba da zai ji da jikinsa ne zai motsa ya kai fuska da tafin hannunsa na wannan tambaya malam cewa yake idan mutum ya yi layya sannan niyyar ladan layyar ya isa ga iyayensa da suka rasu shin shi ma yana samun ladan layyar ko kuwa ladan gaba ɗaya ya tafi gama mutum a ita layya mutum yana yi wa kan ne ko ya ba ma wani mai rai ya yi layya shi kuma ya samu ladan taimakawa da abin layya wannan duka shi ake yi amma mutum ya yi wa mamaci layya wannan bai zo a sunna ba wanda ya riga ya rasu ba a yi masa layya annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi wani wanda ya rasu yace ga wannan layyar tana na Khadija ce ba yace ga wannan ragon na abin nan cikin yan uwansa Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu yace shi aikin Uhud yace ga ga ragon layyarsa ba hmm. bai taɓa ga irin wannan ba yana da yin layya yace Allahumma taqabbal hadha Muhammadin wa ali Muhammad wa al ummati Muhammad na yanka bayan ya yi bismillah ya ambaci sunan Allah ya yanka addu'a kuma ce ya Allah da karɓi wannan daga gare ni da iyalai na da kuma al'ummata sauraka ba ba maganar a ware wani dabba a ce wannan ta ware ce za a yi masa layya ya rasu babu wannan a sunna eh. malam ne wannan tambaya ya ce kuɗaɗen da ake bayarwa ga iyalan mamaci bayan rasuwarsa shin suna cikin gado ne ko kuwa ba sa cikin rabon gado duk wanda ya riga ya rasu to kuma babu wani haƙƙin mallaka da yake da ita kana mallakar abu ne sama kake da rai hmm. amma in ka riga ka bar duniya to babu wani abu da za a ce bayan ka bar duniya ka mallaki sai dai abin da daman naka ne amma an yana hannun wani kamar kana bin wasu bashi ba su biya ba bayan ka rasu a karɓo bashin da kake bi to daman can naka ne za ka zai shiga cikin cikin tarika zai shiga cikin kayan gado za a yi masa rabu irin da ake wa gado hmm. amma idan wani abu ne bayan ka rasu sai aka mallaka kake gashi nan kamar irin a ce mutum ya rasu soja ne ko wani ma'aikaci ne sai a ce za a ba iyalansa salararsa na wata uku hmm. wata uku fa ba na aikin da ya yi ba a wasu wata uku gaba wanda bai yi su ba hmm. kaga a nan wani abu ne wanda ya zo bayan su. inda yana gare rai za a ɗauki wani kuɗa ba shi ba sai ya yi aikin sa na zabiya biya shi amma saboda a taimaka iyalansa a ce a haɗo sarari na wata uku irin wanda ake ba shi ana ba shi dubu ɗari biyar biyar ta ɗauko miliyan ɗaya da ɗari biyar da ba mata to nan ba za a si masa rawan gado ba a tallafi ne da aka ba wa iyalinsa da yake kula da su saboda ta za a raba su bitta sami akwai in iyalin raba iyali ne misali a ce yana da mata biyu ko tana da yaya uku uku to duk a raba musu bit sauri, ba maganar a tuwo wannan mace ce wani namiji ne a ba wannan kashi biyu wannan a tsawata kashi ɗaya. Hmm. a daidai da daidai za a raba ba maganar wannan in kuma a duka mace ɗaya ne uwarsu ce hmm. ya ka to tallafi ne aka ba uwar za ta kula da ƴaƴanta ko za ka ba magana rabo in akwai wasu irin uwa hmm. can da suke da gado a ce ƴaƴan nata mata ne saboda haka akwai kannansa ko yayyansa da za su gaje shi a ce to su ma a yanka a basu a'a ta ne da ita da tunda aka ce family ita ce family da yayanta hmm. saboda haka sai a abin nan sai a in akwai wata tsohuwarsa ko wata yayarsa da yake taimaka da'ima ne yake da dare aka ce to a ɗan ba ta ita mayan yanzu wani abu a cikin wani duk da laifi amma ba wai rabon gado za a yi musu. Hmm. Shakar makallahu ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ni yaron shago ne wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da pos shi na halatta na sayi pos da na ya rika cire musu kuɗin sannan in saka a jikin sana'ata to ban sani ba ya tsara da shi yaron yaron shago mm. kuma ya ce sa a jihar sana'arsa ma'ana shagon nasa ne in shagon sa ne kayansa aka saya aka ba shi ya ce mai da pos e ya kamata kuma ya ce mai canjin mutane ba in ko ba ba shi ba ne shi yana yana abu ne daban je wannan kaya da mai kaya na wasu nauni da shi da kawai yake daga mutane suna shan wahala wajen nemo kashi da za su biya mai kaya ko ya je ya nemo wannan pos e yake musu canji da shi don samu sauki wannan babu laifi amma in ya zance shi ne mai shagon yadda da ya ce sa a jarin sana'arsa domin shi ne mai shagon suka zo za ka biya ka ban da fiye kuma ka ce sai ka ce wani abu a gunsu har ina yau wanda ina za ko cutar da masu ma'amala da kai da eh, ka haƙura da riba da za ka samu a cikin kayan da ka sayar musu kada ka ce sai ka bi wata hanya kuma don ka ƙara wani kuɗi da wajensu amma in shi ne shagon daban kai tsare masa kake kuma ka ga mutane suna wahala wajen nemo kashi kuma sai kashi yake karba sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka rika ba su wannan hidimar ta bangaren ka wannan babu ne kan wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kuɗin aiki a kan na mahaifinsa amma ba a yi aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kuɗin ba sa nan shin zai iya neman a cire masa kuɗin kafin rabon gado shi aka ba kuɗin da mun shi aka ba kuɗin illa ya kawai a jiya ce ya ba wa mahaifinsa a kawo ɗinsa sai da ka dashi ne sai ka za a cire masa abin da ɗinsa in ba uban ya cinye ba in kuwa da ya cinye ai ba za a samu gado ba za a ci ba za a samu kayan gado hmm. ah, <clears throat> idan ah, mahaifin aka bawa shi don shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba uban ne samu abin da zai jinyar ɗansa wannan ba za a ce a dawo da shi da ɗan ba yana nan cikin kayan dukiyar uba sai ta ya danganta da wa aka aka bawa masu bayarwar ma'ana shi misali shi yake jinyar kansa shi ɗan yana jinyar kansa sai ya nemi 'yan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samu abin da zai cinye kansa sai aka sa masa kuɗin ta akawun babansa ba kuɗinsa ne ba za ka za a fito masa da kuɗinsa bayan mutuwar uban a ba shi kayansa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban da hmm. kuɗi yana cikin gado sai ya danganta da wa aka mallakawa dukiyar lokacin da ake sawa a kan wata. To a kan kallahu wannan tambaya ke cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci? Ilimin taurari iri biyu ne. Akwai ilimin taurari na gane a lissafi, na gane lissafi a gane cewa a tsayuwar tafiyar wata ya taurari da gane alƙibla da sauransu wannan wannan shari'a ta zo da shi ilimi ne mai asali من شباب لا رضا يصنع بشيء جعلنا الليل والنهار آيتين فضحونا آية الليل وجعلنا آية النهار موسيا لتذكروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ولم تكا يا هلتا وبالنجم هم يهتدون لا يكبادر والأرض إذا من دواء أدم صنعاني هنيا تهنيا ganin masaukan taurari da idan magudanar su so wannan ba wannan babu laifi ilimi ne za ka samu a tun kafin musulunci akwai shi har zuwa musulunci alkur'ani ya tabbatar da shi ma ya lissafa cikin nemomin da Allah ya yi wa ɗan adam ya amfani da taurari wajen gane inda yake tafiya musamman laraba a sahara da sahara ba ta da alamomi da za ka iya gane yanzu gabas kake yi ko kudu ko arewa zan ke kana tafiya cikin dare babu ta yadda za ka gane gaba sai kake yi ka nufi inda ya tafi ko ko a kawo da hanya ka kama wani da ba to suka yi amfani da tauraro ya tauraro nan da inda ka hango shi ta sai ke. sannan ya kan ta kaza ya kan to wani suke iya tantance gabas suke ko da ko kudu ko arewa wani biya halatta da shi ne ga ana kunna kalandoji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni da lissafin shekara da sauransu da shi da ake gano lokacin kusufi da kusufi na rana da na wata duk da wannan ne lokacin zamana lokacin da abin nan rani da sauransu wannan babu laifi ilimi ne mai asali yana daga cikin malaman musulunci suna karantar su ana kira shi ilmul hay'a da ilmul falak shi ne astronomy da turanci akwai kuma ilmul tanjim shi kuma da a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'arka a gano samun ka da rashinka a gano sa'arka ko rashin sa'arka wannan kafirci ne shiga ne cikin haƙƙin Allah da awa ce ta sanin gaibu da hanyar taurari ce za a zo a bincika a gano taurarinka yana ina ne yana gabas ko yana kudu ko yana arewa a akai a wannan lokaci aka haife ka a jibe din cikin tauraron kana cikin manzala kaza ka kai kaza ne kai hawa'i ne kai ma'i ne kai kaza ne wanda duka shirka ce da Allah a wanda ya san gobe sai Allah kullu ya alamu ghaiba illa Allah kullu ya alamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah fa qul innamal ghaibu lillah wace kace ghaibu na Allah ne kawai shi kaɗai ya san gobe zaka duk wanda zai ce maka gobe ne ka samu لا تدري نفس ماذا تكسب غدا لا تدري بأي أرض تموت ba wanda ya san me zai samu gobe ko ina zai mutu wanda duk da awar haka ya shiga cikin hakkin Allah yayi da awar sifatun sifofin Allah shine sanin garbi, al-ghaibul mutlaq da ka wannan haramun ne Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bai sani wani abu da ilimin taurari irin wannan to ya abu da sihiri wato shi da hukuncin da hukuncin sulhu ɗaya ne Allah na cewa talaba ta to shayatun ala mulki Sulaiman ma kafara Sulaiman walakin shayatun kafaru walakin shayatun kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr walaka Allah ya hukunta musu da kafirci saboda abin da suke koya mutane na sihiri sihirin da yake ɗauke da kafirci walaka in ilimin farko ne sannan kalanda da sanin lokuta da sauransu na halatta ilimi ne mai asali mai tushe kuma ilimi ne da zai gaya maka cewa ga sa'ar ka ga rashin sa'ar ka ga inda za ta je ga inda ba za ta je ba wani haramun mai kafirci. Kallahu mai wannan tambaya ke cewa mahaifiyata tana hana ni sadar da zumunci da wasu mutane saboda saɓani da ke tsakaninta da su. Bayan na bincika sai na ga saɓanin ba shi da tushe mai ƙarfi kawai zargi ne da maganganun mutane. a irin wannan hali shin zan iya mata biyayya ne ko ko zan ci gaba da sadar da zumunci in ka ce sadar zumunci ba na wasu wanda suke kake dangantaka ta gani da su ɗan uwan mahaifinka misali ko ƴan uwanta ita ah, ko ƴan uwan ƴan uwanka ƴaƴan ƴan uwanka ko dai wanda suke daidai akwai alaka ta jini ta nasaba ulul arham da Allah yake faɗa wannan haƙƙi ne da ke tsakanin ƴan uwan na ƴan uwantaka da Allah ya sanya eh, uwa bata isa ta datse wannan haƙƙi ba cewa ulul arham ba'dhum da bi zai fi kitabillah taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham saboda haka fara zumunci wani haƙƙi ne da ubangiji wata wataala shi ya tsara shi shi ya ajiye shi uwa dan tana da matsayi akan ɗanta bata isa ta dakatar da wannan tsarin na Allah ba tsarin Allah yana gaba da nata biyayyar Allah tana gaba da tata saboda haka ba za ta iya hana ɗanta ya sa da zumunci ba ba za ta iya hana shi ba saboda haƙƙin wannan ba naka bane tana da haƙƙin ya yi mata biyayya ya taimaka mata nuna mata ƙauna ya nuna mata kula duk wannan tana da shi amma kuma ita ba ta da haƙƙin da za ta datse wani abu da Allah ce a sada da na ya su nuna ma amma Allah bi a yusal suke sadar da abin da Allah ce a sadar da shi shi Allah shi ya ce a sadar da zumunci to ba ta da ikon ta ce a datse bayan Allah ce a sadar haka ba a tsa'a gare ta anan da za a tare makhluqin fi masu khaliq ba a tsa'a ga maluki a saba mahalicci annabi yana cewa inna mata'atu fi ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta zo ta san da shi ta yi da shi wannan kuma ba daga cikin abin da shari'a ta yi da shi ka saba zumunci saboda haka ba za ta yi mata biyayya a nan ba za ka dai ci gaba da kyautata mata da yi mata kyakkyawan lafazi da tausasar zuciyarta da kuma nuna mata abin da bai iya kai bai dace ba ta hanya da ta dace. To malam wannan tambaya yake cewa mutum ne idan zai kwanta bacci da daddare yake sanya bluetooth a kunnensa yana sauraron karatun alkur'ani har bacci ya ɗauke shi menene hukuncin yin haka ba komai ya fi kan akan isa kiɗa hmm. wasu ba za su yi bacci ba sai da sautin kiɗa a kunnensu sai shaidan ne zai ta wato shiga su shi ne ƙarshen sautin da za su ji ya shiga zuciyarsu kafin su kwanta bacci ila kuma wannan kwanciyar bacci ita cika ta ƙarshe ba mata shi za su yi ba amma da sautin shaidan za su yi bacci a munan ƙarshe kenan amma maganar Allah yana ji da mace ya ɗauke ka ba komai wannan babu laifi a cikin haka. To wannan tambaya malam cewa yake akwai wani shugaba da yake bayar da tallafi ga ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan asibiti mu kuma ba mu da asibiti mun je neman tallafin a wurinsa kuma ya amince ya taimaka mana sai muka samu wani mai asibiti muka ba da sunansa idan tallafin ya zo sai mu karɓa tare shin hakan ya halatta bai halatta ba halatta ba domin anan kamar kun yaudare shi mutumin kun nuna masa cewa ko aikin asibiti kuke taimakawa marasa lafiya ake da gajiyoyi masu yi asibiti haka kuma fito masa ya ba ku taimakon da yake ganin ga inda yake so a sa masa shi sai ku kuma kuna da naku abin daban amma kun yi haɗa baki da wani gurbatacce wanda za a yi amfani da shi shi ma a ba shi wani kaso wani baya halatta kuma irin wani da shi ya kashe kasar komai ba za a yi gaskiya da gaskiya ba komai aka kawo da shi to sai an yi da za a shi ya eh, sai an yi da za shi maimakon an ce za a taimaka marasa lafiya asibiti sauraka masu harkar lafiya su zo a taimaka musu ta wannan bangaren akwai da yawa waɗanda suke kwanci a asibiti suna buƙatar taimako ba su da yan uwan da za su taimaka musu ko suna da su amma ba su da ƙarfi mm. ka wani waye wata wani maƙudan kuɗi yake taimakawa a je a sai magani Ajiye aje asibitin dan a taimaka musu sai wasu su bullo masu su kuma wani aiki can daban kila su aikin su ma bai kai wannan muhimmanci ba amma yana da muhimmanci wataƙila ba shi ba shi wannan ya yi niyya wannan ya yi niyya sai ka tashi ka karɓe masa kuɗi ka haɗa kai da wani wanda za a kawo shaida cewa a aikin lafiya ne kai kuma wataƙila saboda kai ka kawo abin saboda ka shi ya yarda ya ba da haɗin kai in an samu alaba a bashi ku ɗauki wani sashi na abin nan wannan ba ya dacewa kuma ya yi shi gaskiya da gaskiya a yi komai a ajiye shi a mahallinsa wannan shi ne ci gaban al'umma ba komai ya zo na ci gaba sai mu kokarin da za mu ɓata shi ta hanyar rashin gaskiya rashin amana wannan shi ya kashe ƙasanmu mu'amalar da duk wata ƙasa za ta yi da mu to sai mun saka ɗin bushe sai mun yi dungu sai mun fito da wani abin da ƙarshe za su gano cewa ashe ba ba ƙarshe a ɗaya da taimaka mana haka muke duk wani abin da zai zo mana ƙasan mu mana ya kowace ƙasa malam ana ta tafiya da abin rinye-rinye cikin sauƙi cikin jin daɗi amma in dai ƙasar mu aka zo da shi to sai an sani da aka lalata shi an shigar da son zuciya an yi waye an yi waye to aka ba ta inda za mu je mu ji daɗi ba mu ji daɗi ba ƙasar mu ba mu ji daɗi da mu'amala ma wasu ƙasashe ba yanzu ka duba bilmunasaba visa ce ake cewa duk wanda ya shiga kasar ingila ko kasashen turai za a ba shi visa umara saudiya ta ce za ta ba shi visa umara ya shiga suna ganin in ka shiga can ka fita to ana ganin cewa ka yan gama wanke ka ba ka da matsala saboda ka sun yi amfani da wannan damar sai ba ka shigo ka fita to sai ya zama na wasu kawai sun mai da abin sana'a musamman mala sai a je a shiga a fita don a zo a tafi da wasu abin nan biza a zo a tafi da wasu a auren biza ce za a bashi kaza a bashi kaza ya je shigar da su ya fito to daga karshe ma har a gano ma mu kasar mu ga yadda ma ake amfani da gaba ɗaya ma sai su su kowace ƙasa ta zo a yi mata wani alfarma mu amma an soke ƙasar mu wani irin wani irin wani irin dabbanci ne wannan ma. da rashin hankali da rashin wayewa da rashin sanin ya kamata da rashin kishin ƙasa akan wani abu da za a baka eh to da zarar suka gano kuma sun masu hankali ne mm. sun ga wani ya zuwa wuce da mata goma ya ce duk wannan wasa ce wannan yayarsa ce wannan ya ko ma wani ya zuwa wuce wannan ka dubi kayan jikinsa ma ka san ba zai iya biya ma waɗannan kuɗin jirgi su ta ba to da ka kowa zuwan kansa yi da zarar suna suna ai suna da wayo suna da hankali mm. ta ga garu mu a Najeriya an fi samun wannan dole su yi shakka an yi waɗannan mutane ba an je an yi takardun ƙarya an zo an nuna musu saboda haka gaba ɗaya an kashe mutuncin ƙasar an kashe darajar ƙasar hmm. haka ba wanda zai shiga yaki ba haka wani abu da aka zo da shi mu tsaya mu tafi da shi akan tsari hmm. rayuwar sai ta yi mana daɗi ta mana kyau abubuwan mu ta ci gaba amma ba wannan kullum son zuciya ma ya na yawa da gidadanci dan karewar gidadanci ne wani za ka ga cewa ya fi ƙarfin wannan abin da ya za a bashi ya tara abin da ya tara hmm. amma saboda mutuwar zuciya mutuwar zuciya da Allah ya mu da ita mala kuma bai iya dagula ya lalata kowa ya rasa ba saboda biyan bukatarsa la sai amin wannan tambaya malam cewa yake mutum ne matafi zai yi sallar zahar kasar sai ya tarar da jama'a suna shirin yin sallah a masallaci ya shiga ya bi su har ya cika sallah bayan an gama shin zai iya tashi ya sallar la'asar kasar eh zai iya dan yaro mazauna gida an cika sallah da shi kuma yana matafi zai iya tashi ya sallah kuma la'asar a nan take. Mai wannan tambaya cewa yake mahaifiyar mu ce ta rasu kuma ana bin ta salloli da kuma azumin Ramadan guda takwas. Shin za mu iya rama mata sallolin da azumi? To ban sa ana bin ta salloli ba kamar ya ana bin ta salloli ita sallah ai ba a bashi ba a daukan bashin ta. Hmm. Ba a ɗaukan bashin sallah azumi kam za a iya ɗaukan bashin azumi na bakanci. amma ita sallah abin da ake so ka yi ta kowane yanayi take ciki sawa'un mutum yana iya tashi ba iya tashi a kwance yake shingire yake matuƙar da hankali a tare da shi hankalin shi ya gushe ba za su a bari bai sallah ba zai ya ce ana bin shi ba shi ba a ɗauke masa sallah ba dai da rai a tare da mutum da hankalinsa kuma ba hankalinsa bai gushe ba to sallah tana kansa ko da ko da da zuciya ne ce duka gaɓoɓinsa ba su yi motsa ba to ko da zuciyarsa ne ana son yi sallah haka ba a ɗaukan bashin taure a ce ana bin ce ana mahaifinku bashin sallah ko mahaifiyarku haka nan shi azumi in na ramadan ne ce mara lafiya an yafe masa wato an ɗauke masa azumi lokacin da yake rashin lafiya in ya samu lafiya ya rama to sai zanto kuma bai samu ya warke ba har ya rasu shi ke shikenan dama Allah cewa yi fa'idatun min ayyamin ukar ya biya a wasu kwanakin na daban to Allah bai ara masa kwanakin biyan ba sai kenan ba da wani laifi shi ta bangaren da aka ba wani abu da za a ce ana bin sa daman bashin azumin da za a yi mutum shi ne kanci mutum yawa Allah alkawari zai yi wasu azumin muka na kwana uku kwana hudu sati ɗaya, sai ya mutu bai cika wannan alkawarin ba to shi ne aka ce magajinsa su yi masa su biya masa amma ban da na farilla to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake muna da wata sana'a da muka kafa tare da kuɗin da mahaifinmu ya raba mana bayan ya yi ritaya mu uku ne muka haɗa kuɗi aka sayo wata na'ura amma ɗan uwanmu da aka ba amanar tafiyar da harkar ya fara cirewa kansa albashi da wasu kuɗaɗe yana mai cewa shi ya fi kowa wahala wajen tafiyar da kasuwancin haka kuma idan ya kawo aiki ta hanyarsa baya biyan wani kaso ga kasuwanci a yanzu akwai saɓani a tsakanin mu kan yadda ake tafiyar da kuɗin da ribar kasuwanci muna neman ƙarin bayani kan yadda adalci yake a irin wannan haɗin gwiwa. to adalci tiran gini tiran zane duk wata mu'amala da za a shimfiɗa ta dukiya to ya kamata ya zama an tsara ta a rubuce tun farko an fitar da kowa ka sansa a cikin abu za mu yi wannan mu'amala za ka ka dukiyar kan ka dukiyar ta wani ma zai ka sa wani zai hada da lokacinsa da kwarewarsa da damarsa to in aka samu riba nawa za a kasa ta to wani za a bashi kasa cikin kaza cikin ɗari wani kaza cikin ɗari wani kuma saboda shi ba dukiyarsa sannan kuma yana shi bai kula da abin shi bai shige da fici shi kuma ga nashi ila ya ɗan na sauran hmm. in waɗanda an ba su 20 20 shi wata ila ba su 25 percent magan 2020 kaza kaza duk dai da aka ga za a yi yarjejeniya a kai to haka ka za maganar wani da ƙara wa kansa ko yanka wa kansa albashi ko ya yi kaza ko ya kaza saboda an san me aka tsara tun farko wanda ya ji cewa tsarin bai masa da baya zai zo a sake tsarin ko ya fita shi a san a cire shi su ci gaba da yi wanda suka yi da tsarin amma ai abu haka da ka kawai a ce ga kuɗi mu juya kawai shi kenan an tafi to ko wani dole da son zuciya ya shiga mm. shi wanda shi zai yanka kansa albashi da kansa mm-hmm. shi zai kanta ta wahalarsa da kansa da kansa ba tare da yarjejeniya da sauran uwan ba na ka taɓa irin wannan saboda haka mutane suna yin mu'amala ba tare da an tsara ta batun farko mm. shi yasa musulunci ko ko ko aiki zaka ba mutum za ka ba shi aiki sai ka gaya masa da irin aikin da kake so da lokacin da zai gama ya baka aikinka sannan kuma kai kuma ga abin da za ka ba shi akan haka ne za ku yi aiki idan ɗaya bai yarda da wani shari'i da cikin sharaɗin ba shi ke a fasa amma mu yanzu da yawa yawa yawa haka muke aiki ba mun san zai zo kama aiki ba bai san maza ba shi ba kai ma kuma ba ka gaya masa da abin da ka ba shi ba sai ya gama aikin sai ku zo kuma ku ta rigima shi ya kwaso wasu kuɗaɗe da sun fi ƙarfin aikin nasu saboda son zuciya sai kuma ka cewa ba za ka iya bashi wannan kuɗin ba ka faɗi wasu kuɗi wanda wataƙila ba su kai kuma sa ba sai ma saboda son zuciya to sai rigima ta ƙarfi da shi yasa shari'a ba ta yadda da ujira ba sai an san nawa za a yi me za a yi na farko me za a yi wani irin aiki kake so in maka ta yadda in ban maka wannan ba ban canci ko kuma ba to yawanci wani lokaci na shi kansa aikin ma ba a san wanne za a yi ba bai ba da aiki amma baka faɗa masa me kake so maka ba to saboda haka in yanzu kuma ya maka wani sai ka ce kai ba irin shi kake so nan ma a shiga rigima to ita ujira tana da wannan ijara abin nan abin nan ijara tana da wannan sai an yi wannan an san me ujira amma da yawanci ba a bin wannan ka'ida shi yasa ci ke yawa a irin wannan wani ku haɗa kuɗi a ce za a yi wani mu'amala ta kasuwanci amma babu wani arziki in ɗaya ya rasu daga cikin kuma ga da zuwa kuma ita rigima ce kuɗinsa ya baka yawa ko ba ko kaza eh, ba daidai ba mai tambar ko ba a ɗauko hanyar a yi abin daidai ba sai aka ku zauna hmm. ku rushe komai ku sake gina abu bisa tsari hmm. a rubuta kowa ya zo in ba da lauya za ku yi a zo da lauya ya shiga ciki hmm. a rubuta komai a sa hannu a sa shi kenan kowa ya riƙe kofi wanda daga baya ya ga cewa a cikin sharuɗin dama an ce wanda yake ba zai iya fita eh magana a duk lokacin da yake so an sa shar'in fita daga cikin yarjejeniya sai zai fita shi kenan hmm. sallame shi ta fiye to malam ne wannan tambaya yake cewa shin ya halatta ɗalibi ya karanta littafin tafsirin ahlam na ibn sirrin kuma ya rika aiki da abin da yake ciki wajen fassarar mafarkai na ibn sirrin yana da littafi na afuwan ibn sirrin yana daga cikin tabi'ai da suka san fassarar mafarki in a koma sirarsa ya koma cikin eh, tarihul mashika da aka kawo sirarsa za a zo maganar cewa yana fassarar mafarki amma littafin da ake dangana masa littafin da ake cewa a تأطير الأنام وتأطير الأنام بتفسير tasirin تفسير الأحلام كان ابن nan karya ne. ibn sirin bai rubuta littafi ba shi ibn sirin ma yana daga cikin aqidarsa hmm. shi bai da a zauna a rubuta ma littafi shi gani yake komai kawai a haddace da za ka yi haddacewa ba tafiya ka bar masu iya haddacewa su haddace shi ma ya zauna a zauna a rubuta ko hadisan maza Allah ne ya haddace to za ka haddacewa yake shi hmm. malamin hadisi ne sai daga cikin almajiran Anas ibn Malik nabi ne a shekara ɗari da goma bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to amma daga baya wasu ka zo suka kirkiri littafi aka ɗauko wasu ruwayoyi na tafsirin da ya yi mm. na wasu mafarkai da aka gaya masa ya fassara aka kuma ƙara abubuwa da yawa a ciki aka yi littafin suna sai aka ce na ibn sirri aka wannan littafin shi kansa danganta shi da ibn sirri ba inganta ba mm. ba littafin sa bane mm. sannan shi kuma fassara mafarki ba ya da alaƙa da da wani mutum guda ya fassara kuma kowa haka zai fassara fassara ɗan farki yana da alaƙa da eh, nau'in mutum inda ya mafarkin da al'adun mutanen da yake cikinsu da suke ɗaukan abubuwa duk wannan suna da tasiri a fassara mafarki da aka mafarkin da balarabe ya aka fassara mashi wani abu kai in kai bahaushe ba da fassara ta zama haka ba saboda kai kuma yadda kake kallon abubuwa ba haka shi wata ila balarabe ke kallon su hmm. saurata yanzu kaga misali a gurin balarabe maganar raƙuma maganar sahara maganar wani abu ne yana da yana kisoshi a gurinsa da tarihi da labarin zuka da waye mm. kai a gurin ka wata iya duk baka da wannan kai babu shekaru ba rayuwa kake cikin sahara ba ba ta abu da kake raƙuma ba mm. saboda ka mafarkin raƙumi kai a gurinka ba daidai ke da mafarkin raƙumi ba zarafi mm. saboda ka kowanne yana da alaƙa da waɗannan abubuwan in ka tashi za ka fassara mutane mafarki sai ka san al'adarsu Eh, balarabe ba a sa babbar riga kana sa babbar riga to haka in balarabe yawan farki a cikin babbar riga shi mafarkinsa daban da kai da za ka yi mafarki a cikin lokaci shi sa ce kai za su da ce in ka yi mafarki da kwarkwaro a kanka irin na larabawa ka saka irin su ba shigar ka ba ce haka shi in yi mafarki irin wannan ba fassararsa ba ta farki zai zai da taka makai da ba shigar ka ba haka abinci haka gurin zama duka yana da tasiri wajen fasarar kuɗi ba ka zuwa sai wani littafi a ce sunan shi fasarar kuɗi da zama na duk wani abu daya da aka fassara wani mafarki a kansa kai ma in kai irinsa haka za a masa ba zai zama ɗaya ba to malami wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin aske gemu gaba daya ko rage shi ko gyara shi amma aske shi gaba daya wannan baya halatta eh, yana daga cikin tashabbu waɗanda ba musulmi ba da musulmi salama ya kwaɗaitar da da tsaye da gemu tabbatar da shi bai umarni da aske shi ba bai ba damar a aske shi ba a ce ma a saba mushrikai waɗanda suke aske gemunsu a sannan gemu halitta ce da Allah ya wada namiji kuma ta kan ƙara masa kwarjini da kamala Aisha radiyallahu ta'ala ha, idan za su yi rantsuwa wani lokaci ta kan ce wallazi jammala rijal bil liha na rantsi da wannan da ya kawata ya kawata maza da gemu ya musu ya musu ado da gemu haka sifa ce ta kamala sannan kuma akwai sinadari da gemu yake da shi wanda yake taimakawa abin nan fatar fuska fuska ba za ta kwakko maɗi. sai ta yi rami ba za ga cewa wanda yake barin girma za da cewa fuskarsa tana tana cike kowane lokaci ba ga ta da ta mammo kaɗe ba kamar wanda yake aski gemun saboda akwai taimakon da Allah ya sa a cikin sinadarin da ya sa yake taimakawa shi ɗa namiji a cikin abin nan sau haka baya halatta mutum yi wannan amma abin da ya shafi rage shi wanda ya tabbata a ɗan umar cewa idan sahabbai suka yi umara lokaci sukan kama ka dan ɗaya na gemu abin da ya karu sai su rage ya fi shi rage shi ba daidai ke da aske shi ba hmm. aske shi ya fi ya matsala hmm. da cewa cika shi ɗin shi ya kafi so hmm. ta kan launi wannan tambaya kuma yake cewa mutum ya shiga masallaci ya tawar da wani mutum da ya makara a sallar magariba yana tashi domin cika abin da ya rasa bayan liman ya sallari. shin wanda ya shigo daga baya zai iya bin sa matsayin liman domin shi sauran sallar tare magana sahihiya zai iya akwai magana da take cewa masu buɗe ba za a bi shi sallah ba saboda ya shiga ne da niyyar ya zama mamu ba da niyyar ya zama liman ba saboda haka ba zai iya canza niyyarsa zuwa liman ba bayan kuma da shi mamu ne wani magana tana da rauni da cewa akwai ta daga wasu malamai amma a ka'ida ta cewa man sahasara to sahat imamatu sallas ta shi kadai idan ya yi limancinsa ya inganta to za ta aiki akan wannan sallasa shi kadai idan ta yi ta inganta ko ba ta inganta ba to wanda ka tambaya zai ce ta inganta ba to dan ne limancin sa zai inganta ba yayin da ya liman ya yi sallama to ya fita daga masana shi ma muni. yanzu ya zama mai cin gashin kansa saboda haka dan wani ya zo ya bi shi sallah ba zai zama laifi ba kuma sannan mutum yana mamu ya zama liman ai tana faruwa yanzu mutumin da yake mamu sai liman a lura shi ta kare waye zai ci gaba da sayan sallah ai mamun ne ya zama mamun ne amma yanzu ya zama ya zama liman saboda haka ba sharaɗi ba ne cewa dan dan mutum bai shiga da niyyar limanci ba su ba zai zama liman ba daga baya nabi sallallahu alaihi wasallam kan tashi sallah daga baya abdullahi dan abbas ko huraifa ya zo ya shiga sallar tare da shi tare da cewa sallar shi kadai ya tashi ya sallar sa. Hmm. ma daga baya kuma ya zama liman saboda wani ya zo ya jone da shi hmm. aka babu laifi dan mutum yana sallah a matsayin mutum ɗaya kuma daga baya ya koma ya zama ya zama liman hmm. kamar yadda zai shiga a matsayin mamu daga baya ya dawo fard yayin da ya liman ya gama sallah ya dawo shi kadai da wani abin da yayi a sallarsa shi ta shafa to akan kallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo karshen shirin na fito rana na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya sifili bakwai sifili uku shida sufuli hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatawar rahama at yahoo.com da shafin fatawar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na facebook a madadin shirin malamin namu farfesa Shak muhammad sani umar rijiyar lemon oon babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu